mubarak Allah a daman so nake in same ka a waya kuma Allah ya taimake ni na same ka to i sauri saboda akan hanya nake eh maganar ministoci ne nake so duk in kadar da su zaka siya a rantsar da su koya abu a a kai ka ka san duk yanda zaka yi ku san duk yanda zaka yi ku rantsar da su ni takaddun nake so in siya sun zo ta nuna. au takaddun sunayen su yana gurin ka eh to da Allah duwa mun akwai jagora a ciki a babu jagora sai wani ikwe sai wani jego sai wata halima sai wata gata nan ko sadiya ce ne au kana nufin sunayen can aka saka kenan eh can dai sun fi yawa kuma nan Dubu uku uku ko na mutum daya mutum nawa ne eh mutum ashirin ne mutum a dubu uku uku haba haba uban jagwal dubu dubu uku uku wallahi ba ƙari dan ni kaga yanzu zama akwai kasashen da nake son harkar ta kai ga can to ka gane tunda dai tunda babu sunan jagora a cikin eh. wannan tafiyar eh. na sai maka dubu uku uku to ka kawo min ofis ina kwata to shikenan